Allah ya taimake ka. Yawa dama na kira ka ne ina so na yi shawara da kai don ina so na taimaki abokinka. Ako ni gidan kaji da na buɗe a Kaduna. Na gina sabon gida da mota nake so ije ya rike wajen sai in ba shi gidan da motan ya zauna a wajen kuma in kuɗi wanda ba su gaza miliyan uku ba. da hankalinka za ka yi wannan babban kuskure in kai haka fa kana ja da ikon Allah ke yadda Allah yake son ya gan shi ke nan ya bar shi a talaucin shi